A Nijar, matan karkara a duk rana ta Allah suna shagaltuwa da ayyukan gida kamar ɗaukar ruwa, kwasar itace, girki da sauransu. A balayara kamar yadda wasu mata suka bayyana sarrafa abinci shine aiki mafi wahala, amma domin shawo kan wannan matsala wata mata mai shekaru 35 ta ƙauyen Kogori Tondikire mai tazarar kilomita 13 da Balayara ta mallaki injin nika. Sanadiyar wannan inji ne mata da yawa na ƙauyen suka sami hutu kaɗan a cikin ayyukansu. Hawa Audu ta yi ƙarin bayani a game da yadda harkokin ke tafiya. Wanda ya zo ya kawo tiya guda ko tiya biyu muna niƙa mishi busheshen a dala 20 ɗanyen muna nika shi goma sha biyar a cikin ini muna ma mutum ishirin nika in kana da kuɗi muna maka in baka da shi ma muna maka in ka samu ka kawo muna kuɗi. a wurin da aka girke injin mun haɗu da baigunu wadda ta bayyana farin ta a game da wannan fasaha. Mashin inga ya kawo muna sauki gaskiya. In kana da masarakka ko sakandare ka tashi kana da abin da zaka ci. Mu dai sai dai mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah mun gode. A cewar wata matar da ke amfani da injin Fati Hamma, a tana daka komi ne da hannu tare da cewa aiki ne mai gajiyarwa. A da da ba mashin ɗin a hannu muke yin dakan mu sai sun yi kiwo amma a yau alhamdulillahi wanga mashin ya kawo mana karuwa sosai. Mun bar yin daka da hannu yana mai da mun shine gari mu yi kunu amma wallahi wanga mashin a yau ya kawo mana sauki. Wadda ta mallaki injin ita ce ke kula da abinta da kanta. kuma ta hanyar wannan aiki hawa abdu na biyan bukatunta da na iyalinta muna samun biyan bukata don ina biya ma kaina kananan bukatuna in mashin in ya ɓake ina da kuɗi waje na ina ɗauka in ta in gyara in kun babu esan ciki ina saye in sa domin mu yi aiki mai gidan ma yana samun biyan bukatar saboda kuɗin kananan kayan miya ma ba za a amsa ba da kuma ƙananan lalura alhamdulillah yana biya mana bukatu hawa abdu tare da wannan injin nika gurinta shine ta sauƙaƙa wa 'yan uwanta mata a cikin ayyukan suna yau da kullum. Wannan gurin ya kuma cika ganin yadda matan ƙauyen Kogori kire ke yabawa.